Kotun ɗaukaka ƙara da ke da matsuguni a birnin tarayya Abuja ta baiwa tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano, Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, kuma ɗan takarar APC nasara a hukuncin da ta yanke game da zaben gwamnan jihar Kano. A hukuncin da ta yanke, kotun ta amince da matsayar kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaben Kano, wadda ta ce ba a bi ƙa'ida ba wajen tsayar da injiniya Abba Kabir Yusuf takara, saboda haka bai cancanci tsayawa takara a zaben na gwamnan Kano ba. A ranar ashirin ga watan Satumba ne dai kotun sauraron korafe-korafen zaben jihar Kano ta ce gawuna ne ya lashe zaben wanda aka gudanar a watan Maris. Kotun dai ta ce ba za a sanya kuri'u ɗari da aka kaɗawa Abba Kabir Yusuf ba cikin lissafin kasancewar babu hatimin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa Anik da kwanan watan ranar da aka yi zaben a jikin waɗannan kuri'u. Haka ne ya sanya aka zabge kuri'un Abba zuwa 853,930 39 yayin da shi kuma gawuna ke da kuri'u biyar. sai dai injiniya abba kabir yusuf ya yi watsi da hukuncin inda ya garzaya gaban kotun ɗaukaka ƙara ya bayyana sakamakon kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaben a matsayin kuskure kuma maras adalci dama dai jam'iyyar apc ta roƙi kotun ɗaukaka ƙara da ta yi watsi da ƙarar gwamna abba kabir yusuf Hukumomin tsaro a nan Kano tun farkon wannan mako sun ce sun kara adadin jami'an tsaro da kayan aiki zuwa manyan fuskokin garin don hana faruwar tashe-tashen hankula da kuma kare rayuka da dukiyar al'umma tun kafin sanar da wannan hukunci. haka zalika dukkanin 'yan takarkarin a zaben da ya wuce suna da alaka da jigajigan 'yan siyasar kano biyu wato sanata rabi musa kwankwaso madugun ɗariƙar kwankwasiya da takwaransa dr abdullahi umar ganduje da ke jan ragamar ɗariƙar gandujiya waɗanda kuma su ne tsoffin gwamnonin jihar kano da ludayensu ke kan daho a siyasar kano yanzu sannan tsoffin manyan aminan juna kafin su samu saɓani na siyasa. tun a farkon watan maris hukumar zaɓe ta ce ɗan takarar nnpp abba kabir yusuf ya ci zaben gwamnan kano da ratar kuri'u tara ya samu kuri'u mafi rinjaye har miliyan ɗaya da dubu goma sha tara da ɗari shida da biyu inda nasiru yusuf gawuna da ke biye da shi ya samu kuri'u dubu ɗari takwas da casa'in da ɗari bakwai da biyar alƙalan ƙaramar kotun tribunal sun umarci hukumar zaɓe ta inec da ta janye shaidar cin zaɓe da ta baiwa abba kabiru yusuf tare da gabatar da ita ga nasiru yusuf gawuna sai dai kuma kan wannan batun hukuncin kotu da aka yi muka ji ta bakin barista ma lawan guda cikin lauyoyin da ke kare jam'iyyar apc gaban kotun ɗaukaka karar kamar yadda muka faɗa dama tun farko mun faɗa dama mun ce shi nnpp ba su da ɗan takara kuma akwai ƙuri'un bogi a yau kotun ɗaukaka ƙara ta yadda da mu cewar wannan ƙuri'un bogi da aka soke daidai kotun ƙasa ta yi sannan kuma ta ƙara ƙara yadda da mu don ta ce kotun ƙasa ma ba ta yi daidai ba domin kamata yi a ce ta yi disqualifying ɗan takarar nnpp a yau kotun sama ta yi disqualifying ɗan takarar nnpp ta tabbatar da hukuncin tribunal ta ƙasa to abin da za mu ce wa magoya baya da mutanen jihar kano ga baki ɗaya shine dama mulki na allah ne kuma ya kamata an san kano mutane ne masu bin doka da bin ka'ida ya kamata a zauna lafiya a zauna lafiya barista bashir tudun wazarci na ɗaya daga cikin lauyoyin da ke bawa jam'iyyar nnpp da kuma abba kabir yusuf kariya wakilanmu da ke birnin tarayya abuja sun yi ƙoƙarin jin ta sa ya zuwa yanzu dai bai ce ofin ba har kawo zuwa wannan lokaci da muka haɗa muku rahoto muna dakon jin daga gare shi sai dai duk da wannan hukunci na kotun ɗaukaka ƙara da ya baiwa jam'iyyar apc da ɗan takararta nasara a iya cewa ɓangaren jam'iyyar npp tana da sauran dama domin ko akwai damar sake ɗaukaka ƙara ta ƙarshe ga duk ɓangarorin da basu gamsu da hukuncin ba zuwa gaban kotun koli wadda ita ce kankat hukuncin na zuwa ne kwana goma cin bayan alƙalan kotun da ke zama abuja sun saurari ba'asin dukkanin ɓangarorin da ke cikin shari'ar tare da sanya hukuncin amala.